جلته وحقيقته ودرجاته نعمكم جيانا هنا تماما تفل كياسي فضيلته حقيقته لا بل في الإخلاص نعم جمد الإخلاص ويروى عن الحسن أن روايته أنت ما جنى دقا حسن رضي الله عنه kala kala kanat shajaratun da min dunillah wata bishiya ta kasance ana bautata mata ba Allah ba ja'a ilaiha rajul sai wani mutum ya zo bishiyar wani bawa daga cikin bayin Allah يا za a yi habar Allah a ci gaba da neman albarka bishiya albarka daga فقال لا أقطع أن هذه الشجرة تجي للي سيدا قاري شجرة تبود أقوم أبو الله فجاء إليها ليقطعها ya zo zai fara itin gabubban lillahi saboda ina fada saboda Allah fallake ya hushe ta nufi sura shaitan sai ya sadu da shi a surar ɗan adam aljani ne kafin aljani domin yana da ƙarfin canzawa da duk surar da yake so mummuna ko mai kyau sai ga shi a tsoron ɗan adam faƙala ma turidu kalkuridu an akata hadhihi shata. ina son in sare wannan bishiya wanda al'umma sun halaka wajen bautata masa a gano ita ba Allah ce ba Allah ce to ubadu min dunillah ana maganan ikhlasi ne kala idza anta lam ha. fakiri idan kai ba ka bauta ka mata fama ya durruka min man abadaha me zai cutar da kai wanda ba mata ina ruwanka wannan ne mutanen ba har ka ji mutum a irin wannan ne ke min husnul islamil bar'i kuma zaya ga hada shay'u ya alika wajibuka amma sai ki ke ai yana daga cikin kyawun musulunci mutum bar abin da babu ruwansa tare da cewar wannan abun aikinka ne za a tambaye ka shi mara aminkun munkar sai shi ne fama ya zuwa kamar abada kanan kala la'akafa allaha mutumin nan ya tsaya a kan gaskiyarsa ce wallahi na yanki sai na tsare duk taimakon allah faƙala lahu shaitanu hallaka fi ma huwa khairul laka min dalika kana son ko kana da bukatan abun da ifi maka sare bishiya abun da ifi maka daga wannan aiki da sare bishiya ai akwai ayyuka masu daraja wasu sun fi wasu kaga wala ka wa la Su da ka fare ta ga dinari biyu hmm, ka karɓi dinari biyu ka. idza asbata inda da suka idan ka waye gari a ƙarƙashin fulonka in ka duba za ka samu dinari biyu kada ka je kai harkar ka lafiya lafiya la Allah ka ma yi sadaka ka taimaki al'umma amma wannan ya ta kaɗai ga ka sha wahala ka tare ne abun nan ɗinka sai da kaci da yake ikhlasin sa bai nuna ba bisa in dai za a ba ka kuɗi ka karɓi a halaki kake ba ka riba ba ba ka da abin da khilafi bai taso ba har za a ba ka kuɗi ka riƙe kuɗin ka sai bari ka ci gaba da mai ciwa gaba in dai kuɗi akan aikin ban za ka ɗauka aka ba ka, an ba ka kuɗi don kai shi da wannan maganganun da suke ba za su ba da wata fa'ida ba aka ce za a baka kuɗi a kan haka ka kuma yawo duniya kyautan bilkis, cin hancin bilkis. kuma za a rusa mata gwamnati ta farko ta ce in mutumin duniya ne a ɗauki kuɗi a bashi ta haɗo kyauta ta garare a kasuwa wa annabi suleiman zai ce a ah, mutumin duniya ne bi mahali ba ku da ma hankali ni za ku ba wa dukiya abinda Allah ya bani ya fi abinda ya baku sayan kuna ganin kuna da ruwa ce ko ma ka mayar wasu da ke kyautansa zan zo muku da rundunan da ba ku iya adana madaita in kashe garin tun daga ɗan ƙanana ƙananan nan ai ko misali a ce maka yau ba ba ko a makaranta aka ce maka malami ko a wurin aiki aka ce maka ga kuɗi ana son a ce maka mana ga ɗan wannan ce a ba aikin wannan nake ba ana ba ni albashi isasshe ne zan yi da wannan ɗan rabonka ne biyo layi izzar ka ta zama da daban kana koyar wani rojar naira ɗan ɗari biyar ta saka wannan mata a samu cikin da wai ce a'a ɗari ke yin saka wai ne zan saka da wai ce wuta a zai ka ban nuna gobe ka koma da ɗari biyar ɗinka a'a a ya sace yanzu inda ba ka da ya'ya za ka hau gaban me yasa ga mara inda baka kai musu ya'ya ba baka ɗauka ka ba su kana nufin makaranta ta koma taka hidiman da za mu dinga yi mu dinga kula da 'ya'yan mu bar 'ya'yan jama'a Kafa tuna cewa aka ce maka malan. wani ya zo da ɗan kifinsa wani ya zo da ɗan katon-katon ɗinsa na taliya har ni abin da aka sani anan nan da kake gani in koyar da 'ya'yan nan addinin musulunci ba laifi in ka tsaya a madarka ni abin da aka ɗauke ne aiki wannan makarantar gana koya masu haɗa baƙin ba su abin da ake bani na gamsu da shi kai hasali ma ne ba a bani komai ina son za a biya ni albashi na a wurin Allah tun da akwai mutakawwi'una ba sa karɓan komai ba ka karɓan komai da za mu koya wa ƴaƴanku tarbiyya kyauta ni duk abin da zan yi kyauta nake yi dole izzarka da menene din ya zama ɗaya da izzar wanda in an zo za a ɗauka ba ka ba ba a magana cin amana da kai don a yanzu duk ƴaƴan wannan a fi kai kafi kula da su a kan sauran ya kafi kula da su akwai wato ba haushe mashafarci ne ba ƙarfi ba ya iya ba da cin hanci sai shi kana aka zo aka yi masa aiki nawa ake biya ka ba ni sarki Allah sarki abu ma arha ka wannan abun yake arha to ai kyauta kuke yi ku to Allah ya ba ku lada to ko kuma ga kyauta bayan kun ba ku kaza ka da ma'aikatan ka sun zo sun karɓi kaza sun karɓi kaza gaba ɗaya in ba duka suka karɓa ka kulle ma'aikatan duk ka sallame makiya Allah ne wa'annan makiya addinin musulunci ba su keta dokar Allah babu yadda za a ce maka ku zo kuna aiki an ce za a baka ta ba ko kana aiki kyauta a ce wani kuma ya zo ya baka abu ka yanzu za ka yi ba aikin mutane ba da aikin mutane bai karɓa yadda aka yi da shi haka za a yi in ya ce bai so to bai so in ya ce za a ba shi a kai ciniki abinda za a ba dubu ɗari ya koma yana karɓar dubu goma to shi kenan shi dubu tafa'in ya san yadda zai karɓe ta dukiya ita ce yanzu tafiyanmu abin da ke cutar da mu da muddin kana tafiya da mutumin da shi abin da jari kuɗi da sunan addini a yi kaza a yi ba za a samu kuɗi mu tara kaza mu tara kaza kaga sai mu fi samun kuɗi da yawa wannan babu kan tafiya ba duniya kyautan bilkis ka dubi wannan waliyin Allah lokaci guda shi ya karya shi da dinari biyu kamar yadda za ku gani da dinari biyu wala ka na rani mai ita asbahata a inda wusa da take da shi ba wahala ba wanda ya gani lokacin tunani bai zama masa ba Allah na gani kai yi isa malam kafan Allah na ganin ka wallahi na da kana kuma yanzu ba ga mu yanzu a cikin masallaci ba a cikin mu na kwamta ina tashi daga nan sai katar da shi wani mutum ne a daban ba irin wancan da muka zama da shi a masallaci ne ba ana fita daga nan a koma mu'amala sai katar da mutum Allah bil aksi bil ta juya saboda haka nan ala faman libi zalika to wane ne zai iya isan min da waɗannan dinarori guda biyu kada ya riga ya sayu kala ana ni ne magana da kai din nan zan abin da kanka faja'a fa asbaha fa wajada inda wisadatihi dinarani nan ya dawo ainihin ya samu dinari guda biyu a wurin firansa sun ma asbaha ba'ad sannan iwaye gari bayan nan salam ya ji da Ya ta gari da babu ya gani sau daya a ta kalilan fa'akta haka yake mutane ne ba sa lura da wannan wannan magana ita ce wasu lobin yan kama tashin farko za a ce za a yi maka duniya da lahira har kana ya isa ya isa su iyakacin sallama yau za ga abokai an mutu su je gidan mutuwa su yi kuka su yi kuka ke ka yau na ɗauki nauyin su. wancan jiki kuka ne ga wancan na ɗauki nauyin islamiyya su, wannan ya ɗauki na ya ce na ɗauki nauyin abincinsu nan da nan mutu aka ce Allah san ke wai yara suna da kaman baban su bai mutu wani kariya ce ana zuwa islamiyya da can suna zuwa islamiyya da ake biyan dubu biyu sai ce ta yi tsada ina kira mun ɗari ɗaya ɗan ɗari ɗaya za a koma duk musulunci ne wancan sai a koma je ka dawo abincin nan abinci a wurin bahaushe buhun shinkafa buhun saman bisa kwalin taliya ake na kai musu abinci daga nan bai kara leƙwa sai bayan shekara Muhammadu kan kama buhun shinkafa da buhun taliya da kwalin taliya bayan shekara daya ai da ka sani da ba ka karba ba da yashi bayan duk duniya sun ji kyauta ba baka ya ka ce kada ka je yanzu ka ce ba za ka karba ba idan ka karɓi shi ka zai ka ajiye shi a gidan ka ran da ka samu mai cika ce masa to ba ka shiga wani halin shi to ga wani abu sai ka ce ba zai ma illa ban ba ba kuma sannan da niyan kare sharrin mutane ثم أصبح بعده فلم يجد شيئا faƙama ya tashi fa yanzu ga babban da ya kafa Ka kaga yanzu an arabu biyu yanzu in ya je yana faɗa kan mai dinari guda biyu ba a kan Allah ike faɗa ba sai dai ba kuwa zai gane wannan ba har gobe ɗin nan ba kuwa zai gane wannan ba wannan faɗa da kake kana faɗa ne a kan kayan ka wannan kana faɗa ne saboda Allah yanzu mutum ya juya faɗa a kan shi koma yana maganin addini abu har jahilai wai lokacin da muka na nan ban manta a saka mu ɓarawo daga angon ba a kalla tare sai je daidai kan kwanan cikin ginin nan bu sai na Allah ba a kashe musulmi ba a kashe musulmi daga nan muna je ce kai yanzu kun tsaye da kashe wadda musulmi za a kashe sai aka ce ƙaraho da ya aka kamu ya san da zaman mu a nan abin da ke bukata a tashi a ebi sanduna da menene shan sandan na a kwakwa su za su kashe musulmi haka kawai ai bari mu kashe su kasan su kashe musulmi su jahili fa ballanta na malaman nan yan tafara. a ta gina kungiya kaza a tattara kungiya kaza kawai don a ceci al'umma a ɓata tsarin karantarwa Haka, fatama gababan, liyakataha. Tutamassalallahu shaitan fi suratihi. Shaitan, ya sake suran, wa asurasa, faqala ma turidu. Fala uridu an akata hadhi shajara, ina son sare wannan bishiya allati ta'ubadu min dunillah. Fala kadabta. Tunda ya san su daidai suke. Kana barin hanya daidai kake da kowa. ƙarfin ka dama na Allah ne izzaka ta Allah ne, taimakon na Allah ne tana barin Allah za ga abubuwan ka duk sun da Allah ibada komai ya kwance ma abunda ka ba ka ce ai ka sai ga an abunda ka saba a yi wasa ga ji ka ba Allah saboda kana kishe masa kariyar Eh, sai kake fa malaka ila khataya baka da ƙarfi da zaka yanke ta sabil malaka sabilun ila qabaiha kana bautan duniya suna bautan duniya ba daidai ƙarfin kake ba fa zahaba li ya yaqut Allah ka sare ta wa daraba bihi al-ardh ya surehi ya maka shi da kafa wa khanaqahu ya shaƙe shi hatta kan da ya kasu lahu ya murta shi kaman ya kashe shi kan makala lahu a turidu a tattalin man ana kan san iwaye fa aka bada hau an na hushe na kemi mai shekar wakala eh, jikinta awwala barra gaba ballin da farko kazo kana fada saboda Allah da excellencin ka an ya kulle alaika sabilu bani da iko a kan ka hejin mawaye faka da asuka duk dinarai ne na yau dare ka da dinari guda biyu fakarata falamma fakatta huma da karfa su jiki ta kafa balli dinarai ne ka zo fushi akan dinarin ka guda biyu fasullitu alaika aka ɗora ni akan hmm. ka kai tun da ai kaga mutum daga nan in ka tashi za ka yi nasiha wa mutane ba magana ka je ka je ka yi wazi a tara ma ta ofisi da za ka tsaya ka kalli ko ma mu nasiha ko ka je wa mutane tafsiri a yara ramadana a je ka yi tafsiri a tsara ma yan kajinsu da yan su da yan kubbansu da yan mene su ka gaba su ake da karatu kwata-kwata kuna karatun nan ana ce maka ana zaga da kwanto jima'a ko ba da sanaka karatun nan da kuke jin daɗi ya kamata mai masa hasafi ko karatun ba sa ji in aka tashi kawai abin da suke duba sun baka kama amma da za ka ce musu a kubar kubban ku kubar kajin ku ku doya ku yanzu abin da nake so mu yi aiki da abin da muka karanta ke na ce to mai kace mana mu karanta a ciki za ka iya famun kuma gaba kaza a nan musulunci yana bukatan kaza ka ga wani kaza ka ga ana musulunci ba wani kaga a nan anguwan mu al'umman wannan anguwan ba mu da shi nan wurin kun ga ba mu da kaza maimakon ku tara min kaza ne maganawa mu haɗa mu gani baɗi mu kara akwai masu kuɗi a cikin musu kara sai ka da abin nan kuma aikata abin da zai muku gobe ka kafa asali baɗin ka zo ka kawai dai ka ɗora a kai amma duk abin da aka tara maka nan aka biya ka in ka aikin kuɗi aikin kuɗin ka kai ko daga nan shi kenan zai kare aikin kuɗin ka na'am نعم خنقه يعني أخذه ونبد عنقه يريد كتاب عليه يقال في في القرآن والمنخنق الدابة التي اختنقت بالحبل حتى كادت تموت هو معنى خنقه الجيد وكان معروف الكرخي ma'arufin karki na cewa yadda ribo da wannan magana ta kare wannan ga muskilan yadda duniya dinari ke karya ikhlasi kuma ana iya karya ikhlasi wannan ya sa a ya gare yanzu mu ana halaka mu da kuɗi ba musamman an halaka mu ba ma wasu kuɗin kirki ba banza a banza sai ka gane ya zo ya raba ka da abin da kake yi وكان معروف الكرخي يضرب نفسه باوان على ينا دوكا جيكينسا انه ينا ابو هو يقول يا نفس اخلصي وتخلصي كي بودا الله سيكا سامو سوسا ليو سيكا سامو سوسا كيسا اوشي سامو الله شيكري kai don neman Allah yarda da kai kai don neman Allah ya ganka ba mutane su ka yi don Allah ya ji daga gari gani amma ba dan adam ba za ka ji bukatan mutum ya ga aikinka idan kai don mutane su gani ba ka da aiki nan ne da dama ke yara kun gani idan kuna zuwa masallaci saboda malaman ku ku kai ne ka don Allah ya ka san babu da ka dan kama ko ban za ka zauna da mutanen da ba za ka iya zama da su ba masallaci ba akwai mutumin da in an ce jegai da wancan ba za ka iya ba amma ka zauna da shi a masallaci da ya ganka kora tsira ah, da kyakkyawa kyawa ne yau mana in kai shekaran ya ban ganka masallaci ba Ya gaba ko mutum na kan ka mun ganka masallaci ba ai a wannan haka bari shi kai wasa haka bari shi a dinga zuwa kaji wani dan take ya ganka idan ina faɗa ke ka kafai wasa na san ka masallaci kafai wasa in ba dan masallaci ba ba ka ta da yasa da shi ba amma in ku kana zuwa masallaci za gani za ka zauna da wanda ba ka iya gaida shi fa'idojin zama masallaci ba ka ba amma in za ka zo ka zo don neman yarda Allah ba don neman yarda malamin ka ba da ita sun sa sa masu ka zo masallaci ko baban ka dai tufafa ma sai ka zo masallaci idan ka zo masallaci kana zuwa masallaci saboda baban ka kai mushriki ne wannan sai dai shirkul asgar wannan zuwa duk zo masallaci da kai baka da lada aikin ya rushe sun kai kai don a ko kai dan a ji labari kullum idan muna karatu ba muna wa karatu wasu mutane can uwa duniya ba a muna yawa kanmu ne ya za mu yi masu tale ya za mu yi masu tale sannan wannan ya zama mana alaƙa da tun da wannan kaɗan kenan da ke ire-ire wa'yan ga suna la tuqad wa wa qala abu sulaiman طوبى liman fahallahu له wahidatun la yuridu biha illa Allah da wanda ya taka tafi ɗaya khatawa wahida ka wani mutum can ya shigo kaga daga cikin masallacin can zuwa nan sako nawa yayi da yawa to abun a zuciya zuciyarsa yana neman yardan Allah da taka wannan sai ya je wancan longon da isa ba da zama a wurin ɗin to balla sai daga angon ma'azu yake ko daga wuri kaza yake duk tako ɗaya aka ce ta taka ba ka neman komai da wannan takawa fi kana neman yarda Allah wanda yi wannan ya yi biha biya illallah wanda mutum Allah ya tuba ya sa du'a iga kina je tuba liman sahal al-khatawa wahida la yurid biha illa Allah tuba ta tabbata da shi hasanin tuba wata bishiya ta wato an masa kyautan wannan inuwan bishiyar yana da su an kaba inuwan mutum mai tafiya zai shekara guda yana tafiya bai kuri bishiyar ba sai aljanna fi hama la ainihin irin wannan bishiyar ai ba ta tsorantuwa duniya a ce ka kwana uku ba ka wuce bishiya ɗaya ba a ji ka yi malam mafarki kake akwai aljanna shekara tun da girman aljanna ba ta da girman sai dai an gani sunanta to wannan bishiyan ta yamma an a nausa yamma da bishiyan sai ka shekara ba zama ta in ka a gabas haka nan wani gindin bishiya ne wurin da za ka kamar yanzu wanda yake da gona sai kan ta karshen ta ba ka rasa wani mangoro ko wata tsorowa ko wani menene wanda an gajaje wurin a huta to a aljanna akwai bishiyan hutawa banda gidanka banda jiyarinka banda menene akwai wasu bishiyoyi shirga shirga da za a je a huta duk wanda ita ka tako ɗaya zuwa neman yarda Allah da shi za a rubuta a bashi kyautan guda. dafa masa ita kuma za ta kama kuma za ka zo ka ayaka ba don wancan shekar da ma da ta don za ka gaga wani kila yana da aljanna bai samu wannan bishiyan ba ko yan bishiyan kaɗan da na shi wa haka anna rajulan labari ya zo wani mutum kana ya kurju fi zai ya kurju fi zai yin nisa sai haduru haifi hadurna min urfin aw ma'tamin yani labari ya zo mana wani mutum ne ya kasance yana fa yana yakan yi shigar mata sai haduru ya halarci haifi hadur na inda suke zuwa min arsin na buki ne haka aw ma'tamin ko zaman makoki sai kayan mata su zauna a ciki tafaka annahu hadara yawman a ran nan aka yi sa'a ya zo an fihi majma'un nisa inda mata suka haɗu ka durra aka ɗauki wani gwal fafahu aka yi kihu aka ce an gundu masata rufe gida wanda suka ɗauki kayan nan kowace mace ta tsaya nan an da ce. abdalikul dara a rufe kofa ɗaki sai mun yi dinki a rufe kofa kwalo mata na zaune aka rufe kofa kwalo aka fara bin mace bayan mace fafatta shi fa ko ta menene shi fattashu wahidatan wahidatan aka fara binciken ɗaya bayan ɗaya kowace sai an tafi ta a cire mata kaya a ce ina kaya babu je ta cire hijabi cire riga cire ka ba ɗinci ai kaga daga nan abu ya ɓaci hatta balagatin dau'a nauba har lokaci ya zo ainihin ilan rajin wa ilan ra'atin ma'ahu ya rage shi kaɗai da wata mace duk ɗan ɗakin kowace an shiga da ita tsaki an bincike an cire mata kaya babu fita wannan ma an cire mata kaya babu ta fita aka gama gaba ɗaya ya rage da wata mace sun shi fada Allah bil ikhlasi nan fa ya tsaya ya roƙi Allah ya roƙi Allah yayi nadama wa qala inna jawtu min hadhihi al Allah in ka kubuta dane daga wannan kunya la a'udu ila mithli da yanzu kaga binciken da za mu ba ta zinari ake ba namiji a cikin maza mace namiji a cikin mata aujidat durra ma tilkal mar'a sai aka samu zinariya a wurin wannan mata da tare fasaho atalaqal hurrata ko bar baiwa Allah ta fita ga kayan shi wannan namijin ana baiwa Allah fita an cece ki wannan algunguma ita ta jane wai wa murna a wurin wannan yake ya yi alwashi daga yau ya ba ke cuta Saka da wajen da haza hada ikhlas